Eh, a gaskiya dai grace kamar yadda kika sani mu gefen arewacin najeriya mu dai mata muna baya to alhamdulahi bayan dai ba kamar da ba kai dai yana wayewa amman dai muna baya in kin hada da sauran mm, ita ta kudancin najeriya mata sun fi ci gaba saboda yawanci mu abun ya kunshi addini da dai iyaye ba sa barin yara su yi makaranta amma alhamdulahi yanzu in kika shiga ƙauyuka ana ɗan ƙoƙari ana ƙoƙari dai ba kaman da ba mm, amma dai eh, gaskiya mu ma eh gaskiya mu matan arewa da sauran aka ce akwai sauran rina aka ba mm. amma dai alhamdulahi yanzu ne ake ta dan wayar da kai iyaye sun dan fara yadda tunda yanzu mace ko ta yi aure in an cire ta a makaranta za ki samu mijinta ya batta za ta dan karisa in ta karisa to abun da yawanci kuma mutane gwiwa sukan yi sanyi iyaye da mazaje yawanci mata za su gama makaranta ba aikin yi to ba sana'a gara ma yanzu sana'o'in an dan fara shi ana dan wayar da kan mata wa'yansu kuma mazajenmu ana wayarwa don mazajen ba sa barin matan masu fita sana'a balle mm, karatu amma dai yanzu alhamdulillah kaɗan kaɗan. wato mm. akwai lokutan baya da ni na taɓa zuwa aiki a wani asibiti musamman aka na lura cewa a jihar baki ɗaya ba zan ambaci jihar ba a arewacin najeriya mm. likita mace ɗaya ce rak. Mm. kana kuma matsalar da ake fuskanta a wannan jihar musamman shine mata ba sa zuwa awo kuma dalilan mazan na hana matan su zuwa awo shine idan suka je asibitai mm. likitoci maza ne za su duba su to amma kuma ba sa barin 'ya'yansu mata su je makaranta mm, to shine ake ta kokari akai saboda irin haka muke ta faɗakarwa ake ta wayar da kan su iyayenmu maza don mu fanninmu na mata da sauki mm. su iyayenmu maza ɗin akan a bar matan su yi karatu har mu samu mata likitoci wanda za su kula da iyayensu. saboda mu mu a jihar arewa da ya danganta da addininmu ya haramta namiji ya ga tsiraicinka in ba mijinka ba mm. to shi ya sa abun yake damun mu amma dai har yanzu kuma abun da muke kokari a kai maza iyayenmu maza su bar 'ya'ya su tafi makaranta mu samu su zamo likitoci da nas nas wanda za su duba iyayensu da 'yan uwansu mata. I don't